To bismillahir rahmanir rahim muna da cikin darasin mu babu man sallama har raka'ati bayanin mutumin da ya sallama daga raka'a ya yi raka'a sai sai ya sallama sun sun wannan babu mutu a wa qawluhu da hadisin yace da qur'an mutane masu gaggawa sai sun kai da annabi ya raka'a biyu sallama mutane masu saurin ita duk sai sun fahimta sun haɗa wato sallar amma shi ta rabu umar musulmi su ne waɗanda suka juya suka rita an yi salati daga sallar surata da sauri wa ta jabi yi muhammadu rahon bukari ke bata tasiriki al-asar yanzu al-madrid wannan hadisi bukari ya yi wajen shi wajen halittar cikin masallaci mutum na lekan hannu a yafa suna kwalkwalfin nan da aka yi da bukari ya wuce a ci cewa na ashe ya halitta da annabi ya halitta shekaran da yan bakwarin ce ba ya koma ga wata bakin kowa yana kwakwal da farauta na ya kenan ya halitta a yaka cikin masallaci saboda wannan hadisi da annabi ya yi hakan wakare a kawon tasbihu raka da kan masajid amma wasu mutane sun ce makaruhi ne a rika kwakwalla a jinke harta ana kwakwalla su a rika jinke harta ana kwakwalla su a abin da kuyi a majalis cikin masallaci wani ɗariƙin salata ko ga hanyar sallah inda ana masallaci ko wasu mutane sun ce makaruhi ne kama duk salati in mutum na kan hanya da yana masallaci makaruni na ya haka nan kamar wanda an fi cin makaruni na shi haka nan cikin sallah lima ruya saboda abin da aka rawaito an ka'adu daga mallan ka'abu ibn abin ujra radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi alwala wato idan ta wata ana duka idan da yanku ya alwala ba a musamman wadu'a ya ce alwala ce da kyau wato ya kare alwala ce ya yi ta da kyawu sun makaraja sannan ya fita ya irin jini yana mai nuna zuwa masallaci wala ya shadda kan na bai da azabi kada ya haɗa farauta ne ya jinsi yana mafalla su wa ina wudu salati ya inda yana masallaci ko cikin hukuncin mai sallah saboda haka kun ga wannan hadisi shi na wasu malamai sun kai hukunci da shi cewa tasbiqul asabi min nazili makruhun قال أبو سليمان الخطابي أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه يأتي تشبيك الأعصابي بطل لفرصة بذنك abinda aka ce ma tasbikul asali wato ina kalifa da albada nan da aka su yi kura azabi shigar da wasu wani kwaɗe da wasu haka shigar da su tana haka suna bal to wannan shi aka ce mata shi kura azabi to kun ji wasu malamai sun ce ya da annabi ya yi shi a cikin hadisi wasu malamai sun ce to ai annabi ya ce ta a shi cikin wani hadisi don haka makaruki ne a ah, wala abin na wala shi ba ku ya wato a ya tashi da tashi a ya warta cikin warta a rika mamata su wa gari ya iya fa'ala wani insana a baka yace mai yawa mutum kai mai shi yana haka da warta yana babbazawa a basa bisa ga wani mai yawa wani gina ta sa mutum shi haka nan to in ko wani gina kun ga ba a yi ne cikin sallah waya fa'alu kuma mutum na haka nan wato da abin nan da ya farke wa asabi a wasu don ya kwakwan da farauta ne guda guda haka A wani lokacin mutum ya haka nan yana yin haka nan inda ma ya ce abin da inda ma ya gidu mina tamaddu lokacin da ya kasance dan nauyi gare su haka sai ya doka ya rika mamata su don kasala da ya kaji cikinsu don wannan kasala da ya kaji cikinsu sai ya tafi wa rubbama ka adil insanu da yawa mutum ya kan yi zaune a fashe baka bai na asabihi kuma ya dora dinkewa tsakanin farko ne yana kafan lasu wa kataba bi ya yi ta itibai da abin nan da da farko ne a hannuwa nan yace yuridu bihi al-istiraha abin da ya kan yi hutawa ba wani da yawa mutum shi kai haka na amma manawa ce abin da ya gani wato hutawa ita ya gani al'ittira ita ya gani ba ba abin nan ba ba wani ya gani ba wa rubama ita jalaba bi nawa kuma da yawa in mutum na ya haka na haka sai kwana ya taho mai sai kaga ya fara hamma daga nan akwai kuna sababan lantika da dori in kwana ya zo mai sai ya zama sanadiyya wajen abin nan warwalewa ruhi wato abin nan sarki ne saboda kun san kwana da ya shigo mutum yana iya iska ba tare da ya sani ba yanzu idan ba kai an gaje ba in iska ya zo maka sau goma in dai ba da tsanani ya zo ba kana iya ture shi kamar sai amma da kayi kwana ba ka iya ture shi ya to sai ya fito to kun ga sanadiya na ba ka ko sani ya fito kun ga sanadiya ne na karewa Allah wakila liman faraja mutawajjiha ila sala an ce ma duk wanda ya fita da gida ne ya fuskanci wurin sallah zai na wurin sallah la yashfiqu baina asabihi kai ya rika makawa ta haɗewa da matsawa tsakanin kwarutta ne li'anna li'anna jami'a jami'a hadhihi alwujuh la yulaimu halin musalli domin duka wa'annan fuskoki da an ambata na tashbihu babu wadda ta dace da halin almusalli mai sallah babu wani wanda a cikin tsayawa halayen babu wanda ya dace da halin wanda a mai sallah saboda haka duk wanda zai je masallaci da wanda ya isa masallacin su ake ya samu nutsuwa ga ibadar da ta kawo shi wa bin hadisi cikin hadisan nan muna ciki akwai fikihu da yawa cikin hadisan nan a cikin fikihun da a cikin wannan hadisi na daya anna kalaman nasi la yaqulu wanda yake mancewa ya yi sai ya yi magana to magana ce ba ta ba ta sallah zuwa da ta yi hira doguwa in ya kamun su ta sallah ya ce to za ya fi da salata bai ba ta sallah zuwa da hira ta zama doguwa in dai da mantuwa ne to ba ta ba ta sallah wata jala auza'i auza'i ya yi hujja da hada da hada hadisi da wannan abinci? an abinna ala annal kalama al'amdi cewa magana wadda take da gangan kun ga cikin wanga hadisi kuma kun ga ai bai sun yi magana da gangan kuma annabi ya yi magana da gangan don a zule dai ne ya yi magana da gangan don zule dai ne da gangan na yi zuwa cewa annabi man cewa ka yi ko ko rage sallar da aka yi kuma cikin sallah ake annabi da gangan ya ce ne ban manci ba kuma ba a rage ba da ƙarshe ya matsa ma annabi cewa mu za ka yawo ko dai hana ne ko kuma ka yi mantuwa amma dai guda yawo ban san daga ƙarshe sai annabi ya zo ya tambi sahabbai shin abin da zai da ya faɗi gaskiya na suka ce gaskiya ne duk kowa da zai ya yi magana ashe magana eh, abin nan da gangan idan kana min maslahatu salati in yana cikin maslahatu salati la yujibu salata bai ba ta sallah لأن زليدين تكلم آمدا دون زليدين ياي مغانا تكلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم من ذا الله ياي مغانا دمتعنن آمدا تكلم والقوم متعنن أجابوا رسول الله سواء أنت من ذا الله صلى الله عليه وسلم بنعم an ce na'am da ya ce abinda zule zai ne ya faɗi gaskiya ne kalu na'am suka ce na'am amidina kuma da gangan sun ka ce na'am ma ilmihim bi annahu la yutimmu al salat duk da kuma sun san ba su cika sallah ba ashe in dai magana ta gyaran sallah an ka yi ta da gangan babu in ka ga wani abin gyara kace subhanallah subhanallah liman bai gane ba kana iya faɗa mai liman rigan nan ta kaka kashi nan baya gare ta liman ya halitta ya ce kai bane gaskiya kan kasa abin da ka ina na samu kashi ce ni na gane gashi nan duk kuma ana talla an kai wa ga yar fare gaddama da liman da mamu to wannan duk ba ya da abin nan wannan duk ba ya da laifi Ah, wa ذهب وين wayanda suka أن ila anna kalaman الصلاة وين sala wayanda sun ka cewa magana mai ah, mantuwa lalle magana mai mantuwa yubdil sala tana ba ta sallah wanda ya ce in mutum ya yi magana da mantuwa sallah ce na baci za'ama ka hadha kana ta wayanda sun ka ce ai magana da mantuwa sallah tana baci cewa sun kai wannan hirar da annabi ya yi da sahabbai ne cikin sallah kamin a haramta magana ne cikin sallah sun manu suka sallah an fashayi walau la dalika ba don wannan ba lam yakun abubakar wa umar da abubakar da umar ba su kasance wa sa'irin qawmi da sauran mutane li yatakallamu wato abin nan su yi magana ba ma abin ma ilmihim bai anna salata lam da kaso. duk da yake kuma su sun san wato sallah ba ta kare ba amma kuma ga su sun yi magana kuma ba ta kare wa wa qad bakiya alaihim min as-salati shay'un akwai wani abu da ya rage gare su na sallah mai littafi ya ce wala waje hada hadar kana wannan magana ta su ce wai bayan an kamin a haramta magana ne cikin sallah ai wannan magana ta su ba ta da wato ba ta da asali wannan magana ta su ba ta da asali min haisu lokacin da inna tahrimal kalami bis salati kana da makka ai an haramta yin magana cikin sallah lokacin ana makka ai lokacin ana maka ne an ka haramta magana cikin sallah ba sai da an ka zo madina ba bai makka wa hudusu hadha al-amr faruwa wannan al'amari shi kuma ya faru ma kana bil madina dama madina ya auku ashe ba hana bayan an bayan an haramta magana cikin sallah sannan na wagga matsala ta faru ta rabkanuwa liman yayi magana mamu sun kai magana saboda haka dai ba haramta ba li'anna riwayat abu huraira domin abin na hadisin nan li'anna rawiyahu abu huraira don wanda ya rawaito shi abu huraira ne wa huwa mutaakhir al-islam kuma abu huraira musulunci ne daga baya ne ba ana makka ne musulunci ne farkon makka ba farkon makka ne ya musulunta ba eh abin na ابو ya راوي ابو rawo ya ku abu huraira wa huwa mutaakhirul islam wa qad rawahu imran bin husayn kuma imran bin husayn ya rawaito shi wa hijratu mutaakhira shi daga baya ya ba da wannan dai duka ya nuna ya halitta babu wani dalili da ya nuna kamin a haramta magana ya halitta a yi magana da liman da mamu in ta kama saboda maslahar sallah ya halitta. wa amma kalamul qawmi amma maganar mutane wato su mutane su yi magana da su da junansu wa qad ruya an ibn sirin an ruwaito daga ibn sirin annahu wato abin na su wato su abin na ah, su sahabbai da annabi ya tambaye su au ma'u ima'i sun kai a cikin ruwaya ibn sirri aina am da yake musu abinda zale da ya faɗi gaskiya na sai sun ka da kai ruwaya ibn sirri na cewa sai ba magana sun kai genge da su sun kai kun ga dai shi ma matsayin magana ne amma dai ba su yi magana walau saha annahum qalu qalu da dai ya inganta cewa sun faɗi na'am bi alsinatihim da halukansu fa kana zalika jawaban lir rasuli ko da da ima'in sun kai sun da gengeda kai to ai an sabe ta manzo Allah ya yi magana ya yi tambaya sun ka bashi ansa sallallahu alaihi wasallam wa ijabatu rasul sallallahu alaihi wasallam fi salati la tudil salat an in manzo Allah ya yi ma magana kana sallah ka an samai to an samai da kai bai bata sallar ka limaru ya saboda abin da aka rawaito annan nabi sallallahu alaihi sallam marra ala ubay bin ka'ab lalle annabi ya biyo wajen ubay bin ka'ab wa huwa bi salati ubay bin ka'ab yana cikin sallah manzo Allah yana da bukata gani ne fada hawo sai manzo Allah ya kire shi shi ubay sai manzo Allah ya kire shi da manzo Allah ya kira shi sai ya yi sallah ya kai ana sallah ba a magana saboda haka fa nan yaji bai an ta kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma ta zara ilai bayan ya gama sallah sai ya wajen manzo Allah ya kawo uzuri ya ce ka yi hankuri ka kira da ba an sa ya ce Allah ya kana da salati ai sallah ya kai shi yasa bai an ta kira manzo Allah ba yana sallah wa qala da mutum manzo Allah ya ce alam ta kama alam ta kama illa ma yaqulu alam baka ji Allah na cewa istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum idan manzo Allah ya kira ku ku karba mai kira duk lokacin da ya kira ku istajibu lillahi ku karba kira Allah wa lirrasul ku karba kira manzo idza da'akum idan sun kira ku wato idan Allah ya kira ku manzo ya kira kun ga wannan innahu yadullu alayhi wannan ya yi nuni ga ga ga ga cewa shi annabi ko ana cikin sallah ana asa ya dubu alaihi annaka tuhadimu wa salati bi salam kai aida ba kana sallah kana magana da annabi kana cikin sallah wata kula kana ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah kaga magana kake da annabi ashe magana da annabi cikin sallah bai bata sallah ga cikin sallah kana cewa assalamu alaika ayyuha nabi wanda ba ka iya cewa ka ga zaidu kana sallah ka ce zaidu assalamu alaika zaidu kaga kai warki da sallah amma annabi ma in baka yi magana da shi cikin sallah amma sallah za ka bi ta kawa don a ce ya zo wajibi ta cikin wajiban sallah sunna ce wajibi duk kai sallah ko kana cewa assalamu alaika ayyuha nabi wa rahmatullah wa misal hadal kadari ma a gairi yau da karatu irin wannan magana in mutum ya yi da wani wanda ba annabi ba sallah ce tana ya faci duk wanda ka sallah ya ga wani ya zo ya ce assalamu alaika ya zai sallah sallah ce ta faci amma in ya ce ma annabi assalamu alaika in ma bai ce ma annabi haka mutum sallah ba sallah ce wajen waɗanda suka ce wajibi na inda gangan ya fa wajibi sallah ce babu inda mantuwa na ko da kuskure to zai yi su da kamfiya don ya bi sunna wa ke wa bi tafi yadda nabi sallallahu alaihi wa sallam da dalilin dalilin wato da annabi ya ce mazala da cikin duka yana bayanin cikin wannan hadisi annabi shi ya kama eh, mutumin nan zale ne dalilin ala jawazin da wannan ya nuna ayin wasu lakabi littari zan a gane lalishayi ba don a yi banta shi wata hakimi a nakasa shi ba babu laifi a ce zaidu gurmu kai zaidu gurmu ya zo na wurin ba don ka nakasa shi ba akwai zai da yawa aka ka ce zaidu ya zo nan ba a ganewa amma da ka ce zaidu gurmu kowa ya san zaidu gurmu to ya halatta a ce ya halatta a ce umar mai san kona wurin ga don yana da sako amma in ka faɗi don ka aibanta shi to haram kai ina umar gurgu wai don ka aibanta shi yana gurgu to wannan haram amma in ba a gane shi sai an ce umar gurgu to ya halitta ka ce ah, umar gurgu na wurin gane littarihi don haka annabi ya ce mai zale ɗaya ne hannu ne guda a dogo ko kuma kamar wanda ya gaba da shekaran jiya wa zai dai tulun ga hannuwa ne guda biyu akwai tsawo hannuwa ne sai na kowa tsawo sai annabi ya ce ne mai hannuwa to ba don annabi aibanta shi ba don a lakabi na wani aka gane shi wannan babu da yi duk da irin wannan idan dai ba don a aibar ka mutum ba wannan babu a wannan, babu da yi a yi a faɗi suna ne na lalata wa bi ƙauri lam'anta da zale dai ne cewa annabi shin sallar ga ya rasulallah a kasurati salatu an gasita shin sallar ga ta rage na yau ko mantuwa kai kusa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dubi da zaini sai annabi ya ce la'anta ban mance ba walam ta kusa kuma ba a rage ba ya ce a a an ka shiga ba eh a ajilai ji ko kuka riyon ga ko galere ba gudana ba wato cewar da annabi ya la'anta ban mance ba dalila ala anna man qala naziyan lam af'al kaza wannan hadisi ya nuna duk wanda yace da mantuwa ya ni ban yi abu kaza ba wa kana kada fa'ala kuma yayi abin la yu'adu kadiban ba a kira ya shi makarici mutumin da an ce wani baka biya bashin bashin da na kabin ka ba ina ka sai abu za baka biya bai ce a'a na biya ka amma man cewa da ya ce ya biya ko bai biya ba sai an kai ta bayani na ya gane to nan ne aka kare ba ba a kira ya shi a cikin makarantu ko a cikin mai wadari da mantuwa ba a ce ba a wa hukunci ba a ce mai wadari ba a ce mai makarantu. wajen yanzu lokacin siyasa duk abin da aka sa ana aikata ta ga dadi dai aka yi ba a doka uzuri to duk wanda ya magana yammanci to ba a cewa ya yi karya in dai da mantuwa ba a cewa ya yi karya don haka duk wani ciyaman na lokacin gamman da ya ce muku zai muku aiki kaza zai muku aiki kaza zai ba ku kaza sai yammanci saboda yawan abin na matsalolin jama'a wasu abubuwa suka shigar da shi yammanci to ba a dawa da wallahi ko ya alkawari bai cika bai cika wallahi ko ya ce shina yi bai wasu su yan siyasa babu ruwansu da da uzurin shari'a to amma ku ku lura da wannan in dai mantuwa ka ko kuwa kowa kun ci kuce ƙarya bai da alkawari tafawa yake wannan dai da kaso ya aiwanta shi an makarshi shi an mayaudari shi da bai tsawa ya bincika ya ji hakika na wani abubuwa zubi sai ya kokari shi hukunci Ko shi mayaudari na wannan ku lura da wannan saboda haka duk wanda ya ce ban yi abu kaza ba kuma ya yi abin amma da mantuwa ko ya ce na yi abu kaza kuma bai yi abin ba da mantuwa la yu'atu kadiban ba a kidan ya shi makarici ba a ce makarci لأن القطع والنسيان عن الإنسان مرفوع دون da kuskure da mantuwa an ɗauke wa mutum da kuskure da mantuwa wanda duk ya samu mutum to shari'a ta ɗauke Wani ismu fihi ma an an an dai mai zunubi bai da da kuskure da mantuwa inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan hadithun hasan inna Allah tajawaza an ummati hakika Allah ya yaye ma al ummata al khata'a kuskure wan nisyan da mantuwa a duka Allah ya yaye kamar da hadisi ya ambata waje abin hadisi cikin wani hadisi kuma ya zo innama an kada a sallah dama ina mantuwa don a yi da annabi yana mantuwa don a yi koyi da shi saboda mu babu da za a yi ba mu mantuwa ba to in kan manci tun da annabi ma ya mantuwa ya aka masa ma ka kai tsaya ba lai na ba mancewa da ne ba mai gidan mu ya yi mantuwa don haka ka dauke ne abin nan na ce maka mantuwa ne ba kar da ni sai a tsaya nan annabi yana mantuwa don a yi koyi da shi duk mutumin da yammanci in dai mantuwa ta to ba a kama shi da in kuma ba mantuwa ta ba yake mantuwa ta Allah ya sani mu dai an ce mai aiki da abin da ya bayyana gare mu shi dai ba mu Allah ya kiyaye wa bil hadith dalilun ya hadithun na akwai dalili ala annahu idza ka hadu salatan wahida cewa idan mutum yayi rabbanwa marratin rabkarwa da yawa cikin sallah guda ajaza ato li jami'iha sajadata ni sujuda ni sun ishe shi ga dukkan rabkarwa wadalika abin da yasa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam sallama a raka'ati domin annabi ya rabkarwa da yawa cikin sallah na farko dai ya sallama kan raka'ati yammanci raka'a hudu ta yammanci da yayi sai ya sallama kun ga rabkarwa guda ke na wata kallama kuma ya yi magana wata rankama ce zai yanzu idan ka rautana ka kallama kabliya za ka yi idan ka cika sallaka kabliya za ka yi kari da rabi sun shigo idan ka yi magana cikin sallah wadda ba ba kira'a ba kari ka yi za ka yi sujida ba ba'a biya amma duka annabi ya gami rasano ga guda biyu wala mai zai ala sajada ta yi bai kari ba da sujuda sai ya kafa ya kawo shi wa bi hada qawlu abinna wa hada qawlu mace fuqa wannan shine magana mai yawan malamai wannan shine magana mai yawan malamai rafsanwa da yawa in ta wa cikin sallah sujuda guda ta shi qabliya an ga in qabliya da ba'diya sun haku to qabliya kawai ake ta wadatar amma warwaya an da azai annahu qala ya zambu li kulli sa'atin sajdatana amma ya an rawaito daga azai shi cewa yi kowace rabbanwa sai ya mata dula amma dai mai yawan mutane sun tsaya sun tsaya inda annabi ya tsaya mai yawa sun tsaya inda annabi ya tsaya وبه دليل على أنه لا يتشهد للسجدتين أكثر wannan hadisi kun ga annabi yana yin sujudan nan guda biyu sai yana gama yana tasowa sai ce assalamu alaikum bai ce ya zuwa saboda haka wasu yi dalili cikin wannan kun ga akwai dalili ala annahu ta shahadu cewa mutum bai tayya da da sai ya hawo da sujuda biyu na rabbana wa in sajada ma ba'da salam ko da ba diya ta yi ba zai yi musu a attayyatu shekaran jiya wannan koya wannan tambaya na ce ya bari karatu na gaba idan mutum ya yi sujuda kabliya ko sujuda ba'diya ga wannan hadisi annabi bai attahiya ba ko guda daga cikin su amma dai kun san da mazhaba malikiya mun karanta da su cikin sayyid muslim likulli sajadati likulli sawun sajadata kowace raukanwa a yi mata sujuda biyu amma kun san bai inganta ba kun san hadisin bai inganta ba ibnu da to amma dai wayan da ya inganta wurinsu to su abin na, za a ko wace rakanwa za a yi su guda guda biyu kuma a yi mata an da yaro a nan wani hadisi zai zo da ya ambaci a kan yaro amma wannan ya tana shi inganci wanda annabi bai a kan yaro amma abin na, amma su judu sa'a hau amma ita sujuda rabbana ina ta tabi qabla salama idan mutum ya yi ta abliya la ya ta shahada da inda amata arayi wajen mai yawan malamai masu ilimi in qabliya ta ba ta da akwai bal yusallimu a sallama da kenan ko jayayya ba tsanin malamai amma wa'ada da a da ilimi fi sujudi sahwi amma malamai sun yi sabani ga sujudar rabbanwa ta ba da salati in ta zo ba biya ita kabliya ba ta da sabani ba ta da atariya wajen mai yawa amma ba biya wanda sai an sallama sallah aida riga to ita akwai sabani ma da mai hal ya tashahhadu lahu mutum zai ma adiya atariya ko sallama sallah ya sallama wa qala ba'du allahi shahadu wasu malamai sashen malamai sun ce bai a karya ko gabadiya da badiya da kwaliya duk bai a karya kuma in badiya ta wala da ya ta hadu wala ya sallim bai ya bai sallama gabadiya in ji wasu malamai da ya kama sallah ya ce allahu akbar ya kai goshi ne kama ma musu ce allahu akbar ya kome ta so allahu akbar ya koma Allahu akbar ya koma ya taso Allahu akbar sai ya ta tasbihi ya ga bai cewa assalamu alaikum sai shi ta tasbihi ne kuma da ya dai ya tashi sai ya ga mamu kowa ya san da ya ba sai an yi sallama a wajen wasu malamai kuma sun ce bai sallama da hada hadisi saboda wannan hadisi wa gala ba zuwa ya ta shahadu ya wasu malamai sun ce a an dai ba biya ba zai mata sai ya san mai saba ruwaya zalika na ibn mas'ud an rawaito wannan daga ibn mas'ud wa wa qawla shine magana ada wa bi qala ahmad kuma da shi ahmad yayi fatawa lima akbarana saboda hadisin nan lima akbarana al-imam ali al-husayn ibn al wa abdullah الصالحي قال سنتي أخبرنا أبو بكر عمر بن الحسين الهير أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد محمد ابن معقل بن الميداني حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري al'ansari wato abin na al'ansari a kabarani al'ashasu an Muhammadu bin sirin an khalid al-khazza an abi kila an abin kilaba an abil muhallib an imran bin husayn radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla bihi imran bin husayn yace manzo Allah ya yi sallar da suwa a fi salati a cikin abin na a fasa bi salati sai rauta cikin sallah annabi ya yi sallah da su fasaha bi salati sai rauta cikin sallah fasa jada sajada ta yi kawo ya yi sujuda biyu na rabkanwa sun mata shahada kan ya yi a ya su, sun masallama sannan ya sallama kun gane ya ambaci tayya kala abu isa hada hadisin hasanan garibun abu isa ya ce wannan hadisi hadisi ne wato garibin abin da garibin hadisi anan kuma ya ce a karajahu ma'a da ke da tashahudi abu dawo abu dawo da ya rawaito shi tare da ambaton tayyar nan ta tsara wa miri tirmidhi ma ya rawaito ta tsara wa ƙara qala shekul albani shazun albani ya ce wannan hadisi shazun suka ne na rikin kyawun hadisi hadisan nan da ya ce annabi ya yi a ya tu kun ji albani ya illanta shi ya ce shafin to amma dai duk haka nan malaman gabobi wasu sun yi aiki da shi wa rawa muhammad bin sirin muhammad bin sirin ya rawaito an abul muhallab abul muhallab huwa amma abi kalaba shine amna abu kalaba ya rawaito abin nan gaira hadal hadis wani hadisi wanda ba wannan ba wa abul muhallab shi abul muhallab wato ismuhu abdurrahman ibn amr wa yuqalu kuma ana ce mai muawiya ibn amr qultu nati wa rawa abdul wahhab al-thaqafi abdul wahhab al-thaqafi ya ruwaito wa isma'il bin ulayya da isma'il bin ulayya sun ruwaito wa gairu wahidin da mutum da guda sun an khalidan al-khazza daga khalidan al-khazza an abi kilaba an abil muhallab an imran bin husayn anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sallar asara hakika annabi yayi sallar asar fa sallama ya sallama fi salati raka'atin raka'a yayi sallar asar a wurin zama ya zanna ga raka'a ta biyu da ya tashi ya kawo ta uku sai ya yammanci ya koma zannawa ya azuka kudu tare bisa ga abin nan mantuwa sahabbai sun ka kasa mai magana fa sallama sai ya sallama bi talati raka'atin da raka'u summa dakala manzilahu sannan ya tashi shiga wurin zama ne wa kama ya rajulun yuqalu lahu al-kalbar sai wani mutum ya tashi ya ce wuri wuri ne mutumin suna na hirbaku kun san cin kan da na gaya muku suna na hirbaku annabi ya sa mai zure da yi amma suna ne alkhaibasu wa kana bi yadi kulun bi hannuwa ne tsawo a akwai hannuwa ne tsawo gare su wa kana sai yace ma annabi a kasu rashin salat shin sallar ga ta rage na yau annabi bai ji daɗi ba da wannan mutum ne ga manyan mutane ba su ce ma annabi haka nan ba kai zare daidai da tahuwarsa kana ba ku ga wuri ka ɗauko wannan magana annabi bai ji daɗi ba fa kharaja mughdaba sai ya hito yana bukaci ya hito daga cikin gida don eh, alharba ko eh, ya kai da suna alharba ko kasan wato bakona saboda haka da ya faɗa ma annabi wannan magana annabi na shiga cikin gida sai ya bi shi ya ce shi sallafa ya rabi ta an kai kuma zuwa kai ya ce ko guda ba ya ce a an kai kuma sai annabi ya yi fa karaja muku da ba annabi ya yi to yana bukaci ya da za a zane ne bai ko laga haka ya ke shi zanen na jan kasa yi wasu don ya ji magana wanda bai yi ba kuma ga ta ta taho daga hannun a daga bakin da ba wa'anda an wurin musu abubakar sai annabi ya to da sauri ya ɗibi mutane faƙara sai ce a sadaka haza kai jama'a ɗan mutumin ga gaskiya ya faɗi a rage sallar ga kowa an yi haza annabi kowa da suna ne wani sai a sadaka haza ɗan mutumin ga ya faɗi gaskiya kun ga wannan ya nuna masa ce ya tuka mawa da hadisin ya ce kalu na am suka ce gaskiya da ya faɗi ya rasulullah fa lara ka sai annabi ya kawo cikin raka'a ثم سلم سنة يسلم ثم سجد سجد سنة يسجد guda ثم سلم sannan ya kalama wala mai kuru a ta shawo da masu ambaci a ta yi kun ga hadda kauliyar da ya yi a nan a can bai yi abin nan ba bai yi a ta yi yato ba ba adiyan ma da yanan kun ga bai yi a ta yi yato wa sallama anasun manyan almajirai ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su wa sallama anasun anas ya sallama da yi sujuda sujuda rabbana wala hasan mallan hasan ma ya sallama wala mai ta shahada duk cikin su babu wanda ya kai ya ko wani yana gama sujuda sai abin nan karakanwa sallama dai wala mai ta shahada ba sai ta ya ba kala katada katada yace la ya ta shahadu kada mutum shi ya dashi mata kaya ya ko ba ya kada mutum shi ya dashi mata kaya amma duka wannan maganganu na na ilimi kusan can ga mazaba malikiya cikin littafin mu za a yi asayyatu in eh, an yi abin nan amma dai nan kun ga nan da yake babban wuri na manzon Allah ne da sahabbai ne ga magana kun ga babu tayya wa bin hadisi dalilin cikin hadisin na akwai dalili ala anna man tahawwala anna al-qiblata sahiya la ya'rata a cikin hadisin na akwai tunatarwa duk wanda ya ya fuska sai daga gabas ya yi kama wanda ne in ya tafiya ma in dai da raukarwa na sallah sai lahiya da suke mata baki ai kun ga annabi da gida ne ya yi to ya koci mutane kuma kowannan kun san aisha ta ce daura da ɗakin ta take amma ya jibi mutane ya ce a sadaka haza kan mutum ga ya faɗi gaskiya kalu na amma suka ce eh sannan ya mai da gaba ne gabas ya ce da sallah to inda wa ne mutum ya dibi yamma to sallah ce da ba ta lahiya da ta lahiya hadata babu sake ta gare shi amma idza hawwalahu rajulan amma idan wani mutum ya juya shi an da kiblati daga alkibla kurha bisa ga dole wani ya kama ka kana sallah ya juya ka mai da gaban ka yamma aw ajalatahu ko kana zaune ya jawo ka ya mai da kai yamma ya kike ji sai ka zanna nan wuri ba a samu shafi'i alaihi da ada malaman shafi'i sun ci to wajibi na ya sake wannan sallah la'annahu kada ya kawo nadiran don a kama mutum a murkushe shi amma daga gaba ya yamma yana sallah ya ce nadira da wuya ya auku irin wannan wala ya kawo afawa bai aukuwa da rakon don bai cika aukuwa ba amma da rakon wakan tana aukuwa da yawa amma dai a kama mutum a murkushe shi yana sallah amma sai yamma ya ce wannan kada ya kawo nadiran yana aukuwa can ba a rasa domin sallah tana da alfarma da waya ka ga mutum na sallah cewa wani ya zo ya kama shi ya ciwo da ɗaya ban dai hana yan yare da yan ƙanana suna wuri su kan suna yin haka yare yan suna wuri wani ya so ya so yana sallah ma ya sa hannu ne haka ya zaɓi yi yaro ya ta kokarin kucewa zai ya jiyo da shi ba ya ta da wannan yara suna yin haka amma dai manya dai haka توفيق عند ويا إلى Ya Allah ya taimake mu shi mana jagora ƙarshen wannan babu kenan kuma da ƙarshen wannan babu na za mu kwana a insha Allah ya taimake mu shi mana jagora shi mana ƙarshe da kyau ruwan gada aka yi mana Allah ya sa musu albarka Allah ya sa musu albarka ya azurta mu alheri ya kare mu daga sharri ya zaunar da mu ya zaunar da kasan mu lafiya yan siyasa Allah ya sa a yi karfi lahiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lahiya kuma Allah ya dawo mana mai ɗan dama dama kuma Allah ya ba musulmi nasara musulmi Allah ya ba musulmi nasara Allah ya ba musulmi nasara bi asma'i husna wa sifatil ula to sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam to tsari na wanda ya kuma shi wuce gaba tsari na shi amma shi liman da aka gyara mai bai dawo ba yana da ugu mai yiwa bai bukaci gyara ba yi gyara mutane masu gyaran kira ba su san mai yawan su wasu da wanda aka gyara ba a idan liman ya tawo wani liman in ka kado mai gyara duk kari kita sai dai ya koma wata tura wannan ka kare kita to amma wanda ya saba sadaka ka ta gyara yana iya komawa can baya ya doku a ce kuma ya wuce bai ma da malamai ba to ba a son a faɗo mai sai inda yadda ta kure mai ya koma baya ya ɗauko ya koma tawa ta kure ya koma baya ya koma dawowa ta kure mai har ya gaji bai ke wata sura ba da ya rikici gaba dai sai ya yi tsaye to nan sai a nemi yana bukatar ku amma kawai don ka ji liman abin da ya dan tsaya ba ka mai gyara za ka yi sai ya iya kai gine ta kuna gani ai kuna zuwa maka kuna ganin wani liman yana maya hudu ya dawo ba ya dauka ya kai ta kuri ya dawo ba ya dauka wani bi ga maya ta hudu sai ya samu shi kuma malamai na baya ga shi sun san abin eh ba mai magana sun sun san abin amma jahilai kam eh jiran da suka su ga su ji ka ka kan tangarda sai su yi da rikice ka eh sai su yi da rikice ne ma to amma waɗanda sun ka ka abin da suke yi dama suka bashi zai ta tahiya yana dawowa sai an kai iyaka abin da duk ya ka iyawa yi tsaye yayi cit to ya taimako daga da ba to a ba shi in ma ba ga fatiha ba ce yana da dama ya duka nan inda abin ya tsaya sai shi yi rukuni kawai aya ɗaya idan ka ja ta cikin sura ta wadatar fatiha ce a dole sai an cika amma cikin sura aya ɗaya ta wadatar Allah da ita wanka sallah da shi da ya tuka da ne sannan ga ya yi kama da shi ya sallah kan ta fasu a dai abin na sani ni kan ga abin da sai don kowa bai tashi kuma ya ije limamin da an fita kuma limamin bai bar shi ya sa hali ba kuma shi ba ba shi damar ya sa halifa ba ta bari kuma ya jagoranci sallar da ba ne ba ta shi hankali ba ni kan zai abin da na sani sallah ce ba mu wato duk masallatai na ga sanan babu sai kaga masallaci babu dattijo ko guda ciki yare ɗaya na ɗan sharholiya wadda sun ga gada ba ɗaya suka yi shi ya safa ganin ko liman ɗan jima'a ya bata wata wani ba musalla to duk kusa yi da cikin masallaci inda akwai dattijon kwarai ciki zai ce haba jama'a halan ba ku da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ladan har gida ne ya ka zuwa yana salati ya rasu da in ya ce to ai lima ai shi wanga liman ba annabi na ba iya a shi annabi shi ya ce ai koyi da shi shi yace alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati to bar mu bi sunnati to amma zai yara liman na tahowa da wanda aka saka ga ya ji liman yana hare a daidai da saudi ya ji liman sai ibaka maza Allah faɗa. E eh, don kai ba liman ne liman na tawa da ya gane liman ya to to bai kuma kana jami'a yanzu yana da wuce kafarar Liman ya doya shi kaya ne to amma shi yanzu irin wanga da liman gashi ya to in liman ya ije shi ya shiga gaba liman bai da don wanda duk ya toshe ma kwace kayanka in ka an shi abinka baka da laifi wanda duk ya to kwace maka kaya in ka an shi kayan ka ba ka da mai annabi ya ce la ya kun manna rajulun rajulan bi sultani illa bi kada wani mutum ya wa wani mutum limanci ga iko ne da an ka bashi an ka ce shi an liman illa bi izini sai da izini saboda haka ba da izinin limai rai ba na ɗaya limai rai kusa kawai ya ɗige shi ya ce kai jama'a ku daidai da kau, ya koma mai shi ta kasa shi yana bin limami ya bi yan bai biya ta yi limami da imani ba haka suka yi ba tun da ya hana mai bin son rai ne zai ce wallahi ni ba mai nan a ba an yi wallahi ban bi ne sallah bai da imani wallahi Allah ya ta wura Allah ya gafarta mana to sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala